Assalamu alaikum masu kallon da masu sauraron kamar yau ma mun sake dawo a cikin wannan shirin naku mai farin jini na koyon indiyanci ga inda a yau za mu tashi kan darasin sunayen bangaren jikin mutum da yadda suke da kuma yadda ake faɗa su da indiyanci Admi yana nufin ɗan adam insan mutum sar kai jism jiki badan jiki chehra fuska ankan idanu kan kunne nak hanci zulfen gashi gashin kanka dai hoto leɓe heart hannu sina ƙirji bahen kafaɗu nigen idanu dil zuciya jan rai kofri ƙoƙon kai falke hular ido datkan bugun zuciya saso numfashi dant haƙori chamri fatar jiki zaban haske moon baki dimag ƙwaƙwalwa gadan wuya Fau ƙafa daga inda ƙafa zuwa yatsu daga idon ƙafa zuwa yatsu shine fau, Patli kamar ugu, Ongli ɗan yatsa. Gal kumatu. Fet ciki. Galaye wuya. Zindigi rayuwa. tang ƙafa daga gwiwa zuwa yatsun ƙafa sai na ƙarshe fair tafin ƙafa wannan shine sunayen ɓangaren jikin mutum kamar yadda kuka saba yau da gobe ku ci gaba da sauraron mu a wannan tashar ta mai albarka ta habib 24 kuma ku danna mana subscribing tare da danna ƙararrawa sanawa ta yadda da zarar mun saki sabon shiri zai isa gare ku